ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اولادي شرنت أبوه وقت رمضان إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا سبوتا دري وطول أربعين دشدا ديلي دا أشرين دا أبوه مارس شكرا muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa cikin nimar Allah ne dabba da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari da falo a da'amma da ke nan wasu islam wadda dutse noro filin wadda da jihar tare tarayyar najeriya don ci da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na ashirin da uku cikin jerin gwanin tafsirin wannan shekara insha Allah muna nan a cikin wannan tura ne albarka suratul ma'ida inda muka kwana aya ta casa'in da bakwai mun kwana akan aya da take magana akan daraja da martaba da kima da alfarmar da ake kira Allahu akbar wannan daki ba irin shigagun ba za a yi ba aka kira ba ya ga maya kuma yana ganin maya ba zai daina ganin maya ba maza da sallallahu alaihi wasallam yana cewa kiyama ba za ta tashi ba face an rushe ka'aba an mata gulo gulo pieces za a yi mata shi sa annabi ya ce o bi hadhihi al-ka'aba ku yi mazan maza ku je ku ci moriyar ka'aba ku yi ɗarafi. ku yi karatu ku yi aiki ku yi umara tun da bani a rushe ta mazala ya faɗi za a rusa ta ya faɗi garin da za a tauro a rusa ta har wanda zai rusa ta sai da annabi faɗi sunan shi da siffar shi da kamar shi da komai matsiyaci yanzu ko ma'asasa ta rusa wani bayani za ka yi ma'alla ka san adadin masu amfanuwa da masallaci na lungu na unguwa ta ka'aba to shi sa ya ce ai maza maza a tafi ya ku wadanda Allah ya ba ku daman aikin hajji maza ku tafi kar ku ce yayi tsada kullum abin ƙara lulawa yake baya yi wa Allah ta'ala Ta bani ikon more wannan dare gabanin mu da tafsirin akwai ta'aziyya na ɗaya daga cikin iyayenmu dattijo cikin dattawa malami cikin malamai wanda mun kwana biyu a wannan majalisi muna mushi addu'a laila na ha shi ne babanmu malam talibi wanda ya yi doguwar jinya daga ƙarshe ne Allah ya ɗauki rayuwar shi jiya muna da roƙon Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi Allah ya sa aljanna ce makomar shi Allah ka hada mu da shi a cikin jannatin na'im jinya da yayi Allah ta tsaya zama kafara yaya da jikoki da ‘yan uwa da matsoya da makwabta da aka mutu a gabanmu, to Allah ta azurta mu hakuri da juriya idan mutuwar mu Allah ta cika da imani mutuwar mutane uku bala'i ne ga al'umma mutuwar mutane uku masifa ne ga al'umma mutane na farko su ne malamai idan malaman addini suna mutuwa to al'umma ta shiga cikin bala'i mutane na biyu su ne dattawa waɗanda suka samu cikan hankali suka ga jiya suka ga yau mutuwa su a cikin al'umma masifar mutane na uku su ƙananan yara waɗanda ba su balaga ba domin inna ma fi zaƙo na biyu a fatiku wani arzikin Allah yana ba mu ne saboda masu rauni a cikinmu ƙananan yaran nan masu rauni Allah yana azurta musu da biyarsu to a wannan azumin mun yi rashe-rashe da dama duka su Allah ya fi musu su aljanna ce makomansu idan mutuwan mu ta zo Allah ta ba cika da imani don rahmatu ya sai mafi rahama masu rahama akwai wata yarinya daga santara haka sunan yake ko haka ne da turin jikun ko yarinya ce karama sunanta aisha ta kawo fallon zai ta ce a baiwa kwamitin marayu aisha Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka Allah ya baki ninkin ba abin da kika bayar wata bai Allah ta aiko da fiyo wata guda jaka biyar Allah ya mata fakayyar gidan aljanna wata baiwa Allah ta aiko da alƙwararri guda biyu ta hanyar uwan koko ta ce iyayenta sun rasu ba uwa ba uba a yi musu addu'a kuma su zama wakafi a gare su hadda riga haka da a rubuta ƙur'anai da riga guda biyu wata bai Allah ta kawo ta hanyar ƙwan koko mai mata cewa muna da Allah sai ya ce gafarta musu idan mutuwa ta hu Allah ta ala ta mu cika da imani alaran miya miya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد نعم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء بشر عليم كم تنظر الرواية ليه؟ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم نعم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون wannan ayoyi masu albarka a wannan gaba ta fara ne da wannan aya da take magana akan falala da martaba da kimar Ka'aba bayani ya gabata tun daga shekarun jiya akan ɗakin Ka'aba shine mafi alkhairin ɗakuna a bankasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi alkhairin guri a ban su ne masallatai to duk wani masallaci da ke duniya kowane masallaci ne jiniyo masallacin ka'aba shi ne ne shi ne jiniyo babu wani masallaci da ya kai shi mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi ƙwararren masallacin ka'aba a wurare daban-daban sannan mun faɗi ayoyi da suke magana game da ka'aba a wurare daban-daban ya ishe ki alkhairi game da ka'aba akwai ibadun da duk duniya ba a yi a ko'ina sai a ka'aba daga ciki duk duniya ba inda aka yi daga shafa wai da sunan ibada ka samu lada sai jikin ka'aba duk duniya ba inda aka yadda ka nuna da sunan ibada ka samu lada sai ka'aba duk duniya ba inda aka yadda ka sumbanta da sunan ibada da sunan samun lada sai ka'aba duk duniya ba inda aka shar'anta maka kaman ne ka liƙe ka runguma da sunan samun lada sai ka'aba a cikin ka'aba tana da rukunne guda hudu akwai rukunin yamani akwai hajjul aswad akwai rukunin iraki akwai rukunin shani da rukunin shani da rukunin iraki ba a shar'anta raba su da sunan ibada amma rukunin yamani da hajarul aswad su an shar'anta a taba su shi rukunin yamani tabawa kawai ake ibada ba a nunawa in an taba ba a kumbanta amma shi hannun aswad abu uku ake yi lokaci daya ko kuma abu uku ake yi a guri ɗaya an fi son ka sa bakinka a kan dutsen hajjul aswad ka sumbance shi annabi ya ce duk wanda ya sumbance shi da haƙƙi duk zunubin ka zai za a kwashe ya liƙe a jikin ka'aba wato a jikin hajjul aswad in baka samu dama ba ka taɓa shi da hannu sai ka sumbance hannun in baka samu dama ba ka nuna shi da sanda in baka samu dama ba ka nuna shi da hannu waɗannan abubuwa guda hudu da ana yi a nan akwai inda kuma aka shar'anta maka ka je ka liƙe ƙirjinka a gurin akwai guri da ake ce mishi multazam multazam yana nan ne tsakanin ƙofar ka'aba da hajjul aswad idan ka je saudiya za ka ga ɗan sanda 24 hours a jikin ka'aba ya wannan dandamali ya rike wani igiya haka saboda ya dinga control ɗin masu sumbantan hajjul aswad to wannan kusurwar da take tsakanin ƙofar ka'aba da kuma hajjul aswad manzo Allah sallallahu da islam ya taɓa zuwa ya manna kirjin shi ya addu'a shi sa za ku ga al'azai suna mammannawa suna yin addu'a anan ne annabi yayin wannan addu'ar tashi mashhuriya mashhuriya Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qillata hiya li wa hawani 'anil nar har zuwa ƙarshe a jikin ka'aba ne kawai akwai gurin da aka ce shiga kayi ibada za ka samu lada shiga kawai shine hijr isma'il hijr isma'il wani gini ne za ka gan shi haka yayi kwana kaman yu yayo ya lankwasa yana da ƙofa biyu to wannan gudun sun tashi da kamar tashi da cikin ka'aba a cikin ka'aba ko wani abu da ake ce mai miza a cikin ka'aba a nan cikin hidu ismail akwai wani indararo mutane suna kyan shi da indararar rahama ai ya cancanci wannan suna a cikin ka'aba yake in ruwa ya ki ka'aba to ta nan yake gangarowa ya bayan wannan a ka'aba ita kadai ce aka shar'anta a yi mata labule a kewaye ta gaba ɗaya abinda matan da suke Allah ya cikin iya mai gafarta musu wadda ke zuwa duniya mata juya kullum koma ma baya ake yi za ga wani labule yanzu da ake a ɗaki a kewaye shi bai da kyau an taba da ya tabla dan Umar wata walima sai shiga ɗaki sai ga an kewaye ɗakin amarya da labule sai ce mata ta hawwala tilka'aba yau da kuma ka'aba ta juya ta dawo nan ya kama labulen ya tsuntsunci ya ce ka'aba kaɗai ce ake kewaye ta da labule ko da ƙofa ko ba ƙofa ko da windo ko ba windo da haka gayin da ake yi da a manna darduma duma tsatuwa a jikin bango bai da asali a shari'a wani zai ce to malam ko kuma kuna manna bana a akwai bukata ita aiko akwai rubutu wannan nan bukata ne babu laifi amma yanzu haka kawai nan mu zo mu manna labule ko mu manna bana haka kawai bai da kyau kaba ce kawai ake kewaye to abubuwa da suka shafi kaba yana da yawa Sa'adun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi fadalar sallah a masallacin Ka'aba. Maza da yana cewa wanda ya sallah ɗaya a masallacin Ka'aba yana daidai da sallah a wani masallaci so dubu ɗari. Idan kai lissafin eh, sallah dubu ɗari da sallar gida zai kama maka aƙalla sallar shekara saba'in da bakwai. To wanda koye asuba, ya yi azahar, ya yi la'asar, ya yi magariba, ya yi isha'i, a ya sha kwana. Sa'adun da sallar jana'iza da yake a masallacin ta'aba, sallar ɗaya za a baka lada kaman girman dutsen kudu. To idan a masallacin ta'aba kai jana'iza ɗaya, za a baka lada kamar girman dutsen udu so dubu ɗari sallar jana'iza ɗaya ta kusan girman najeriya lari da za ka samu wannan idan jana'iza ɗaya ne in kuwa ba ce a salatu ala al’amuwa wani lokaci a masallacin ka'aba sai a jera gawa ɗari biyu Kuma lokacin da aka samu eh, eh, hawa ne, hatsari da abin da ya faru na guba da aka watsa ma shekara biyar shekara takwas ko goma ko 2016 ne in ba na manta ba wannan abin adadin waɗanda aka yi musu jana'iza Allah kaɗai sun adadin su to za ka samu wannan nikin ladar to a taƙaice dai kwana uku muna magana kan ka'aba in shekara uku aka yi ta cancanta za mu taƙaita saboda muna da tagetin ɗin mu gama surar insha Allah Allah ta ya ce جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس Allah madaukakin sarki ya sanya Ka'aba ɗakin Allah mai alfarma guri mai muhimmanci ga mutane. Qiyamar linnas abu ne mai matukar muhimmanci ga mutane. Ai sayyar Allah ta'ala haramahu qiyamar linnas. Allah ya sanya ya yassare ya sauƙaƙa haramin shi mai alfarma ya zama abu ne mai matukar muhimmanci ga mutane ta kuma biyi matsalihu dinihi da ainihin ka'aba mutane suna samun maslahohi na addini min salati babu sallar da za ka yi ka samu lada irin sallar da za ka yi ta masallacin ka'aba wa hajji duk duniya ba a yin aikin hajji a ko'ina sai a ka'aba wa umratin duk duniya ba inda ake yin umara sai a Ka'aba wa gairu zalika da makamantan wannan kamar da na ambata Ka'aba ita kadai ce ake yin jami'u anwatil ibada kulliha duk wani nau'i na ibada ana yin shi a Ka'aba ana kalmar shahada ana sallah ana azumi ana zakka ana hajji menene musulunci da bayan su ne shake shi guda biyar ba duk ana a cikin ka'aba duk abin da kake so ka gani na imani za ka gan shi a wurin ga zamzam na gaya muku a ka'aba akwai rijiyar zamzam daura da shi ruwan zamzam wani ruwa ne mai alkhairi mai albarka cikin kiyamar linnasi akwai ruwan zamzam na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zamzam liman yuri balawu zamzam yana da da abin da aka sha domin sa to wannan ruwan zamzam din yana fitowa ne daga karkashin Ka'aba kuma ya bulbulo daga karkashin dutsen kafa, ya bulbulo daga karkashin dutsen Marwa idan waɗannan idanuwa ruwa guda uku suka haɗu zai baka zamba. zamzam shine ruwa ɗaya wanda duk duniya ba ruwan da ya fi shi alkhairi ruwa ɗaya ne ya fi na zamzam alkhairi ko babu shi ne ruwan da ya bulbulo a haɗin yatsun annabi Muhammad malamai suka ce ya fi kowane ruwa falala to shi kuma ya kare babu shi babu ruwan da ya rage mai falala da alkhairi da albarka kamar ruwan zanzam manya-manyan malamai sun sha zanzam Allah ya buɗe kwakwalwarsu kamar al'imam ibn hibban ya sha zanzam Allah ya ba shi ilimin hadisi kamar abul aswad addu'a ya sha zanzan Allah ya bashi ilimin luwa da balaga da larabci idan ka gangaro kusa da mu Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya yi fama da ciwon kafa aka ce za a yanke za a yi operation za a yi kaza ya wahala daga ƙarshe tuna ga hadisin annabi kawai sai ya taso ya zo Ka'aba yana zuwa Ka'aba ya ɗibi zamzam ya sha yana shan zanzan Allah ya warkar da shi ni ma ɗan autansu na yi fama da ciwon haƙori na bala'i wata rana mun taso daga madina zuwa makka sai haƙori na ya tashi da ciwo idan direba ya yi hawa sai ji kamun kai na zai tsage saboda bala'in ciwon haƙori ina shigowa masallacin ka'aba na ce muna da hadisi na ɗibi zamzam na kalli ka'aba na ce ya Allah kai ne ubangijin wannan ɗaki zan sha zamzam Allah ka ɗauke mu wannan ciwa cikin ikon Allah sakan ɗaya na warki yana da cikin abubuwan da bana mantawa da su a rayuwarsa ba warkewa ta bane ban mamaki game da addu'a a harami da shan zamzam sai wani abu da Allah ya yi mun nan take ina shan zamzam ɗin ne addu'a a ƙofar Ka'aba da Ciwon. da kalan ciwon da zafin ciwon da raɗaɗin ciwon da sunan ciwon Allah ya ɗauke mu wallahi na rantsa muku da Allah sai da na koma gefe ina tunani wani wani ma ciwo nake da shigo ɗakin ba wai tunanin ma wai haka na warke ba ciwon ma na manta shi kana na gaya muku wani sirri game da zamzam duk rijiyar da ake sa mata zanzan ba za ta kafe ba Allah ya yi sai dai inda ta take ina zanzan ɗin yi mafi yawancin zanzan da ke cikin gari ruwan rijiyar mafi yawanci ban ce duka ba to zanzan ne za a gan shi ya kai girman kan nan wasu ya ce maka ɗari biyar <laughs> ɗari biyar a yi dakon shi tun daga makka ya zo jidda ya hau jirgin sama ba ba keken na ba ka da koshi ba a me ka da koshi? aka kawo shi ya fos aka ba security ya zo har kasuwa ya zo har kano da ma ba ta kano ya biyo ba <laughs> garin iyayenmu a ce zanzan ya biyo ta kano kuma ya so gidanka a yadda yake zai yi ni dai ba ce ba to a shayi ya halitta tsara ƙara mu zanzan ruwa da sharaɗi ɗaya in kai za ka yi amfani da shi ko za ka kyautar bai halatta a ƙara ma zanzan ruwa a tsayar ba masu sai da zanzan kuna ƙara ruwa kun yi haramun masu zuwa mata ku zo da ƙarabar zanzan ku tsula ne ruwa ku raba kun yi halalun ku na fiya sunan shi na fiya sunan shi bari ya muku ta ka'ida ta zamzam duk ruwan duniya ana rijaye shi da zamzam shi zamun shi yake rijaye kowa yanzu idan ka samu ruwa kofi ɗaya mai daɗi ka haɗa shi da mai zartsi bokiti ɗaya wane ne rijaye wani da zamzam idan ka samu zanzan kofi ɗaya ka haɗa shi da bokitin ruwa ya zama zanzan wannan kamfani ne saudiya ta ɗauko da ƙasar germany ke mata wannan binciken akwai babban malamin mu a shek abdulmutin abbas allah ya ƙara marayuwar shi albarka an yi wani lokaci da mutanen pakistan in sun tafi aikin hajji ba a barin su ɗauki zamzam kamar mu ma yanzu ana ɗaukar zamzam alhaji ba zai ɗauki zanzan ba sai dai ita gwamnati ta turo ta zo nan a raba mata da haka mutanen pakistan suka saya bai suna da buƙatar zanzan sai suka yi wata hikima sai mutum ya sai bandir ɗin yadi fari ɗan madina bandir sai ya ɗebo zanzan wannan ne a idona na gan shi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba sai su ɗauki bandir ɗin yadi sai su jiƙa shi a cikin ruwan zanzan idan suka ji ƙashi ya nuku sai su ɗada shi sai su shanya shi kun san na zaune bai ga gari ba ba sa matsewa kamar rawanin sarki ba a matse shi sarki rawanin sarki in an wanke shi ba a matse shi kun ba a shanya shi ɗaya eh, ɓarar da sarki rawanin sarki in aka wanke ma sarki rawani wannan zai kama can ne wancan ya kama can ana mishi ina za a saka kuna ganewa na farki ba a sa shi a cikin kashi kun gane ko haka sai ya bushe akwai al'adu da yawa na sarakuna wannan na gan shi ne gidan wani sarkin da mun je wa'azi da sai muka kai mai ziyara sai aka ce mu shigo mu gaida mai martaba sai na ga ana ma rawani haka sai ce wannan ne da aka ce ai sarki ba a matse shi ila ba kar mu shiga nan gudu. an fahimta ko to su al'azar pakistan idan suka sai yadi ɗan madina sai su jika shi sai ya bushe idan ya bushe sai su ninke abin su sai su pakistan suna zuwa pakistan sai a ɗebo ruwan sai a tsoma yadin ɗan madina ai wannan yadin ai dole ya ruki ne zanzan to wancan ruwan da suka jika shi ne zanzan a can Allah kuna ga yadda musulmi suka ɗauki abubuwan addini da muhimmanci ko sai aka tambaye shi abdulmusin abbas ya ce matuƙar a jikin yadin akwai zanzan ya haɗu da wani ruwa ya zama zanzan kuma bincike ya tabbatar da haka shi sa a kafan nan mun taso mun tar da iyayenmu in suka je maka suka dawo ana ɗebo ruwa a tsara lokacin farko a wadace yake wani ruwa suke ƙarawa la in ba na bakwai ba ki da wayo shi yasa kika ce na famfo tsofaffi na me ake ƙarawa saboda testin ruwan rijiya ya tsoye kama da na me zanzanzan a shayi a cikin ka'aba akwai alkhairai da yawa tsakanina da Allah da za mu samu lokaci da ce farkon ramadana muka yi maganar muka karanta wannan ayar to ta idan ka ji wasu falalolin game da makka to ban san abin da kake shi da za ka iya sayarwa ba za ka sayar maka je maka Allah mala inda ana ba da hayan kai ka ba da hayan ka a ba ka kuɗi ka ɗau maka kai ko ka ba da jinjinanka a ba ka kuɗi ka je ka yaji ka dawo in ana haka da kai domin Allah ya ce ja'ala Allahu al-ka'bata al da al-harama qiyaman lin Allah ya sanya ɗakinsa sa mai alfarma mafi muhimmancin gurare ga mutane na ce akwai maslaha ta addini wa gairi zalika da makamancinsu na sallah da hajji da makamancinsu. su wa biyi aizan masalihu duniyawu. a ka'aba akwai maslahohin duniya بما يجبى إليه kulle ثمرات كل mai رزقا من عند الله تبارك ta'ala cikin maslahar da zaka samu a masallacin Kaaba akwai abin da duk duniya baka da labarin shi sai ka je Makka da yawa wasu mutane suna mamakin alazan in ka je Makka duk ɗan itacen da kake jin labarin shi akwai shi a Makka shi yasa ake ɗiban goruba daga Najeriya a kai ta Makka sai ka ga goruba a provision a supermarket an jera borba an sa mata AC malam borba ba ta bata rai tana kumburi sai ta ji tana ta faɗa ha yanzu ne zai samu borba maka warzuquhum min as-samarat dan kice ne kowa dan kice bane akwai kafin da babu ita shi fa kowanne dan kice akwai shi a makka wa yake maganan wani inabi wa yake maganan apple idan ka je makka musamman waɗanda ake sauke su a matsala idan ka taso daga harami za ka je matsala daga dama wajen su biya a kota lambuwa ka na yara masu wasa akwai wani katon shago shago zai ka sha'awa shago ne ya kato sai aka same glass daga sama har kuma sai aka cika shagon da fruit da haka da kanyo kwana sai ka zan shi gari guda domin marubi ne furumin da ke ciki ta su in ka karkata kuma can ya ba ya kalli can sai ka ga abin ya ka sha'awa abin da Allah ya tabbatar na ‘yan itatuwa akwai shagarin sannan uwa uba akwai nama abokin tafiyar fiye kenan ɗan uwa rabin jiki akwai nama za ka je ka ji nama rubabat rubab eh, eh ya suna danyen nama na yi. لين ني Ya'un! Hamza! همزة نون ياء همزة ياء همزة همزة ني طابج طابج good طابج طابج kike ce mai pure nama ina fata an gani to duka akwai shi a makka wani ma ya sulbi bihi min al'amur sa'adun duk duniya babu garin da yake da aminci kamar masa Allah ta'ala yana cewa awalan ya rawo أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله يتعى ولم يروا مكانا دونيا فصلوا ربا أنا جعلنا آمن آمنا للي موسى الله إن جعلنا يتي من صنع حرمي قريني عن تتشي wa yatakhaffafun nasu min hawlihim sauran mutanen duniya ana musu dauki daidai ana musu mene ɗauki daidai amma makka lafiya nan aminci cikin maslahohin da ke ake samu a makka da kaba wani ma ya sulbi min ishtima'il muslimin akwai hato musulmi manya-manyan malaman da kake jin labarin ko ala hasan hali wane ne wane ne za ka zan su kuna da wafi da su gabanni da masu kuɗi da ɗan waje ba mu shi ne a Najeriya ban hana gadar kuɗi ko? Su ɗan kwata ba su ba ne manya? A nan, tsakaninka da shi amadan baƙi da, amma a ka'aba ba sai ku yi kafaɗa da kafaɗa da shi. Ba kowa ba ne, in ka an ware ma ware guri a ka'aba shugaban ƙasa ne. Ko gwamna, bai da security bai da kowa. Shugaban ƙasashen duniya su kawai ake ba tsaro. don haka za ka ga mutanen da ka yi tsammani da wanda baka tsammane su ba fa ya ta'ara kuna wa ya ta'awaluna amma ta akwai sanayya akwai bakon juna wa ya tashawaruna fi masalihim ad-diniyya wa dunyawiyya amma ka ne za a haɗa ana yin shawara game da abin da ya shafi addini da rayuwa shine Allah ya ja'alallahu al-ka'bata al bai al-harama qiyaman lin-nasi wa ash-shahr al-harama shi ma watanni masu alfarma Allah ta'ala ya sanya su wato watanni ne masu muhimmanci a wurin Allah nan masu muhimmanci a wurin mutane a tsarin Allah Allah yana da watanni goma sha biyu a shekara haka Allah ya faɗa cikin sautin tauba inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah na 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ardh منها أربعة شرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم نعم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله على دم وتنمية أقول الله وتعالى يقوم الشهر يوم خلق السماوات والأرض tun daga ranar Allah ya ci sammai da tsaffai mina arba'atin hurum a ciki akwai watanni guda hudu masu alfarma waɗannan watanni guda hudu masu alfarma uku a jere suke ɗaya kuma a ware su ne dulƙada dulhajji almuharram sai rajabul mubar to waɗannan watanni su ma suna da alfarma suna da muhimmanci a wurin mutane ba a yaƙi a cikin waɗannan watanni mutum zai haɗu da wanda ya kashe baban shi inda a cikin waɗannan watannin ne ba zai kashe shi ba saboda alfarmansu da haka samuwar watannin a musulunci ga al'umma taimako ne amma yau al'umma musulmi wa ne ma ya san wani a shurul gurbi amma kowa ya san ogun kowa ya san disamba kowa ya san januwari farkon shekara kowa ya san april amma watanni masu alfarma ba a san su ba to waɗannan suna da muhimmanci a addini wani hadaya hakanan Allah ta'ala ya sanya hadaya ta zama abu mai muhimmanci ga addinin mutane da rayuwarsu hadaya ita ce dabbar da ake yankawa ranar goma ga watan zulhijja ga alhajin da ya yi aikin hajji ta matu'i ko tsirani wani ƙara'ida haka nan akwai dabbobi na hadaya waɗanda ake sa musu rataya a waya ana sa musu tak duk da yanzu a kunne suke sa musu idan ka gansu wannan dabba ba a taba ta dabbar Allah ce yana cikin abin da zai baka sha'awa a makka ka ga raƙumi ka ga sa ka ga tinkiya an sa musu alƙala'i an sa musu wannan ratayar don a nuna maka dabba ce ta hadaya ta Allah ce kuma ba a ta ko ina sai a baka ina fata kun fahimci wannan da kyau to waɗannan dabbobi akwai alkhairi a tare da su na farko ana fiye da siyarwa yanzu mutanen sudan sai su wata hudu ko biyar a ƙafa su turo dabbobin a ƙafa su iso saudiya biyar mutanen eh, ƙasashenmu na afirka nan musamman eh, wannan kasar da aka dade ana yaki Somaliya, Eritrea da dai waɗannan kafashen za ga mafiyanci suke sayar da dabbobin haka nan larabawan Yaman duk da za ka ji aikin hajji ka dawo kun baka ga kaza ba baka ga rago ba baka ga kowace dabba ba to da Saudiya suna da tsari suna da gurin da ake sayar da dabbobin mu da mukan je a matsayin jami'an alazai yakan sa dole mu san wasu abubuwan saboda nauyin da ke kanmu na al'azai da amanar gwamnati da makamantan irin waɗannan ku da haka waɗannan dabbobi alheri ne na farko za a siya a siyar a ci sannan uwa uba ga cin nama da alhazai suke yi da kuma ɗalibai idan gwamnatin saudiya aka gama aikin ta karsiya za ta yi da nama to an yi manya-manyan kamfanoni da suke kula da nama sai a rago da an yanka shi an gama da shi na allah kan a ware shi gefe guda kafar a ware shi gefe guda kimbi da hanji da kayan ciki a haɗa su gefe guda a tara su sai a ɗebo mota kwashe shara ta kwashe kai da ƙafa da kayan ciki a lulloda a kan tirela-tirela a je bayan gari daji a haka ƙatar rami abinda binne kai da ƙafa da kayan ciki shi ma wannan in na faɗa wani zai iya karye ta ne saboda bai sani ba ilimin shi bai sani ba mai sani ba sai ce karya ne to Allah ya gafarta maka Allah ya kafa wanda ce shekarun mu ka zo muna zuwa maka dan ka je maka ba za ka sani ba mu mun zauna a makka mun yi karatu a kafar ba alfahari ba ne don ku samu ya ƙirin abin da muke zaya muku to me za su yi da kai da kafa me za su yi da wani kayan ciki na ka ce musu gadda ka kai da kafan ya za ka iya samu a da ne iya sowa ya soya ce a soya mai za ka iya mana ana soyawa amma abin da ake so ke gani ki kalli adadin mutanen da suke zuwa aikin hajji da umarafa akwai mutum ɗaya da zai yanka rago ɗari akwai annabi ma raƙumi ɗari ya yanka ba rago ba sannan akwai masu layya akwai masu hadaya akwai masu fidiya sai a yanka dabba miliyoyi ninkin ba ninkin mutanen da suka je aikin hajji sannan naman nan a makka ake cin shi a makka hadaya, balidan ka'aba da ka dole naman ya yi yawa to shi da gwamnatin saudiya ta kan yi tsari kamar irin jami'o'inmu sai a rarraba a jami'o'i a ajiye kuma ana ba da sadaka wani lokaci har kasashen duniya ake aikawa da naman an riga an yanka a cikin garin makka to shi kenan an yi mai wahalar idan naman ya wadaci maka to kuma yanzu akwai maslaha da a fitar da shi wani guri duk wannan falala ce Allah ya ma mutane ja'alallahu al-ka'bata al-bayt al-haram qiyaman lin-nas wa shara al-haram wal hadi wal qala'id zalika duka wannan Allah yayi mana ne لتعلموا دم مسلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض lalle Allah ya san dukkanin abin da ke cikin sammai da tsaffai wa annan Allah bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah game da dukkan komai masani babu abin da Allah ya sani ba me Allah yake a gaba da rayuwa الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم يا زمن يسمى غانا دمدا كعبة دمكة دعيشن حج دمكة من جلس أما دن دا كون كل نقوشي يتاكد وكر الله يجي كعبة يتاب دنش ونما دمم يناتوا كل حرام في الحرم كل حرام دق أبدا الله حرمتا أنا إن شاء الله akwai wanda shi ba zai yi zina ba sai a kofa ɗakin Allah ka ci a ya za ce zina a kofa ɗakin Allah to guri ne da ake cin kuɗewa tsakanin maza da mata da haka wani kawai zai je ya shige cikin mata yana goga jikin shi a jikinsu har sai ya yi inzali haka nan wata ita ma sai ta yi ƙoƙari ta shiga cikin maza to kaga su nau'in zinanki ana fata wani idan ya zo wajen yanka jihu akwai baiwa Allah da aka zo yanke guzurinta sai aka yanke tumbinta saboda kaifin wutar kuma ga cimboso ya yi haka sai aka mati ko da ya sa aka ta riga ta shige wajen ba haka sai tumbinta a wasu wannan a jikin ƙofar kaba ake su wani ƙofar ka abu zai je da kiran sunan shehunansa da matsafansa da dodanninsa sau da an ce ba zai yi arziki ba sai ya kira sunan wani Allah a ƙoƙuri ƙoƙara wata ƙoƙara ta wuce ta ba ɗakin Allah ko ina ko a fadar kafaro ba kai shirka ai baka kyauta ma Allah ko da wanda ya kofar Ka'aba kamar ba ku gani ba kuna gane ba to shi sa ma da yake kullu harami ko wani abin da Allah ya haramta ne shi a Ka'aba ko bayan Allah ya maganar Ka'aban nan da ya magana salalar sai ya ce ila muku sani annallaha shadidul iqabi Allah mai tsananin hukuma ne in kai mai wasa a Ka'abar shi a makan shi a hajjin shi a mashayarsin shi al'amakinin muƙaddafa Allah bai daga kafa domin na gaya muku makka ita ce kawai niyyar saban Allah ma Allah ne ya mutum haka Allah ta ta'ala ya ce ومن يريد فيه ومن يريد فيه بإلحاد بظلم Allah ya ce wanda ya yi nufin zuwa ya yi ta'addanci ya yi ilhari shirka ko bidi'a ko zalunci ko ta'addanci Allah ya ce da ziko min azabin ali za mu ɗanɗana mashi azabar da rabe Allah ta fare muka kare ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayta al-harama qiyaman lin-nasi wash-shahra al-harama wal-hadi wal-qanati ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا كسن أن الله شديد العقاب الله ميطنن عقوبة لي وأن الله غفور رحيم كما الله مدافر لي ميجل في الله تدافر جوانا في الشؤون الله تعالى يا إما ذنب دافر دون باب إن أكي دافر تذنبي كمان مكة Fazala yana cewa mai tsawafi bai taba yin tsawafi bai ɗaga kafa shi ta dama ba ce an ɗaga da an zubar an kwararo mai lada. Ƙafa ta hagu a kan kare mishi zire. Idan ka tumbanci hajjar aswad da haƙƙi zunubin ka zai riƙe a jiki. Shi sa mazala ya ce ranar tashin alƙiyama hajjar aswad zai zo filin ƙiyama da idanu biyu ana kawo shi da na bauta sai ce ga wani na sai kira sunana ce ya Allah ka bani ceton shi ya taba ni da haƙƙi me yasa ne bai ce da haƙƙi ba a son turere niya ka tattaka mutane ina tunawa a kowace shekara muna da wani wani bawo Allah kato jai yana bayana ina da ɗan Pakistan amma kafa ɗaya da rai idan ka je da su mutanen duniya ba su yadda su yi ɗawafi da kowa ba kamar mutane na farko baƙaƙe umuman so da mummun sabu jure ma wahala amma irin yan indonesia yan yan a zagan su kamar labari din nan kaga mutum haka shi kamar wani labari, to ba su da ƙarfi amma baƙaƙen mutane muna da juriya daga mu kuma sai a ta mutanen turkiya da haka da kayi ɗawafi da su duk wanda ba waɗannan ba da ya zanka sai ya dinga mannewa a bayan ka dan ya samu sauki to muna fi sai wannan bawan Allah yana bi na na waigo haka sai naga ya dafa ni muna ta tafiya muna zuwa gurin Hajjal Aswad sai mun haka to ban yi da shi bai jin nawa wai in kai shi wai ya je ya ya sumbanta nace kai baka da hankali ni ma mai kafa biyu na kafa shiga sai kai mai kafa ɗaya to mutane suna yin abin da bai kamata ba wani ya suma wani nufashin shi ya ɗauke wani ya tsaraici musamman maza domin a nan aka matse aka matse har mutum kaga ya yi sama sai ihramin shi ya ɓalle to kuma ne aka yi kenan kuna wani abu shi fanka kuma haka ma zai suke cewa da mutum ya yi abin da bai kamata sai a ce fanka to da aka faɗa haka an san me kake ne a shayi idan aka zo ɗawaki ka taba hajjul aswad da haiti me ake da haiti kaka cutar da kowa kuma yana da harshe zai yi magana zai nuna waɗanda suka taba shi da aiki sai Allah ya gafarta mu Allah ta gafarta mu sannan Allah ya haɗa abu biyu shi Allah yana da tsananin hukuma kuma yana da tausayi yana da rahama to Allah kai mana gafara kai mana rahama اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله ما على الرسول إلا البلاغ وأنه ما أظن أكي سيد ميدا أيك المسجد الكعبة على الفرم الحرمي shi من manzon الله أيك da الله ya daura da shi ne isar da sako kamar mu ne masu wa'azi mun game da abin da ya shafi hukumomin alaƙai kuma min yi addu'a ta alƙairi da jinjina ga hukumar jin daɗin alaƙai na ƙasa abu na farko da bai girma shugaban ƙasa malam ahmad bola tinubu ɗaukar shak abdalla pakistan a danka ne hukumar aikin hajji wallahi ba karamin alƙairi ba kuma duk alaƙai sun laliyar abu na farko ba ran aikin hajji miliyan takwas ga wani abu duka al'adai sun gama fare za su biya aikin hajji miliyan goma zuwa saman bana ma da yake an ɗauko malami mai alamar tsoron Allah Allah shi ya san mai tsoronsa ya yi iya iyawansa aikin hajji bai karu ba abinda ya karu ‘yan mutsamutsai ne yana na a miliyan takwas ɗin shi wannan ba ƙaramin alƙairi ba ne wannan yana da alaƙa da malamin addini ne na da Abin abinda ya fi wannan kyawun shi ne waɗanda suka yi aikin hajji ba rawaccan ana mayar musu da rago kudadensu domin akwai kudadensu da aka cire za a yi musu wani abu ba a yi ba mara amlai pakistan yana zuwa ya ce to ya kamata a dawo musu da kudinsu ni din nan yana da shi wanda za a dawo mai da kudin to ba ta mata karba mu abin da ya sa ba ba mu ba yanzu so da mu official sai an gama karewa da alhazai to mu da muka tafi a matsayin hukuma sai a biya mu daga baya wannan ya fi alkhairin da ko malami ka bashi haka nan jihar kaduna mai girma gwamnan jihar kaduna allah ya mishi albarka allah ya fata mai da alkhairi ya ɗauki hukumar jin daɗin alhazan jihar kaduna ya ba malami mai tsoron allah allah shi ya san mai tsoron muna dole muka ce mai tsoron allah muna faɗan abin da ya bayyana a gare mu yana da ƙoƙari ba sa rasa su da tubatubansu amma mutum ne da bai cin haramun wallahi bai cin haramun yana da amana kuma bai da sauƙi yanzu nan zai maka fada in ka yi ba daidai ba abinda kuma mutane ba sa so kenan mutum ya yi ba daidai ba kuma a kyale shi an me fada ya ke ya jawo shi to haka addini ya gada bai taɓa yiwa a bar harkar addini saka saka saka kowa ya shi to abinda muke cewa sauran gwamnoni su lura da aikin hajji aiki ne na ibada don Allah ya tambaye ku idan gwamnati ta yi asibiti babban wanda za a bashi kula da asibiti ana ɗauko kafinta a bashi ana ɗauko tera a bashi asibiti ana ɗauko wanda bakanike ne a bashi asibiti wa ake ba asibiti in aka yi ko wa ake danka ma kotu wanda ya karanta shari'a ko ya karanta lissafi ko ya karanta noma wa ake ba wanda ya karanta shari'a to haka aikin majiye ki. wasu hukumomin sai su ɗauko ɗan mako su ba shi sai a ce malaman addini ku zo ku taya shi ba haka ake yi ba malamin addini za a ba hukumar alhazai sai a ce ‘yan boko ku ta yashi. Allah ta taimake mu ilamu wannan Allah shadidul iqabi wa annan Allah ghafurur rahim ma ala rasul illa al bala manzo da Allah ya ɗaura mushi ya isa mu ma mun isar da namu ma ala rasul illa al bala manzon Allah da Allah ya ɗaura mushi ya isar da sakon Allah wallahu ya ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah yana sanar da abin da kuke ɓoyewa da abin da kuke bayyanawa, Allah ta samu bayyana alkhairi. Ayar ki ta ƙarshe a daren miya. Kulla ya tawi alkhadisu wa tsayibu wa lawa a jaba Allah ya ulyar zaɓi da Allah ko tuke Allah ta ya ce kulga ya mutu la ya tawi alkhadisu wa mara kyau da mai kyau ba za su zama daidai ba. Ba za su zama daidai. kayan miya rafaffe da kayan miya lafiyayye za su zama daya jahili da malami za su zama daya talauci da wadata za su zama daya gwauro da mai mata za su zama daya gwauruwa da mai miji za su zama daya kula yasa wani kabisu ba wani wani ba ta baka sassautul kabisu abin da yake mara kyau ba ya zama daidai da mai kyau jahili bai ya zama da malami wanda ya samu kuɗi ya tafi aikin hajji ya gana da Allah baya daidai da wanda ya kwashi kuɗi ya tafi Ingila da Amerika ya je ya saba ma Allah ba su zama ɗaya ba wanda ya kokari ya san ilimin addinin Allah bai daidai da wanda ya jahilci addinin Allah shine qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun Allah ya ce Kulga ya mutu la yasawi al-khabith wa tayyib mara kyau da mai kyau ba za su zama kama daidai ba walau a ajabaka kasatul khabisi ko da ko yawan mara kyan ya burge ka yawan fatattu ba zama zama zama daidai da shiryayyu ba Allah sa cikin bayan ka shiryayyu Allah ya ce fattakullah ku ji tsoron Allah ya ulil albabi ya kuma abota hankula la'allakum tuflihuna tabbas za ku ta Allah ta samu cikin bayan ka ba ku ta wannan aya ita ma bakan ya ce cikin ayoyi tana nuna mana muhimmancin wato ka tsaya ka kalli abu mai kyau da mara kyau daidai da rashin daidai gaskiya da ƙarya da awaye Allah Allah ke roƙo ya dace da mu ya dafarta mana zunuban mu ya sa duka mai aljanna abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wannan aya ta ƙarshe jama'a musulmi da Allah ya ce kullu yasawi al-khabithu wa tayyib mara kyau da mai kyau ba za mu ba daidai ba gaskiya aya ce wadda da a farkon Ramadan ne da mun tsaya mun ba ta haƙoƙi da yawa bayan haƙƙin da muka ba kun ga iyayen da suka tsaya suka tarbiyyar da 'ya'yansu mata ba sa taba zama daidai da waɗanda suka saki 'ya'yansu mata ba tarbiyya kun ga yaran da suke karatun addini ba sa daidai da waɗanda ba sa karatun addini kun ga masu tashi cikin dare su yi ibada ba sa daidai da masu kwana bacci Allah ta'ala yana cewa amman huwa qanitun amman huwa qanituna الليل ساجدا وقائما نعم. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نعم إنما يتذكر أولو الألباب أنا أتأمن وقارث آناء الليل يضم ثمن ديكاش تكين دري تكي الدري ينا الله فمجدا وقائما يأي سجدا يأي ركوع دالة بس دي دي دي دي ya zaru al'akhira mai kaka tsantsan kai je lahira a kona shi wa ya zuwa mata kuma yana faɗa ya rahamar ubangijinsu za su yi daidai da wanda bai wannan Allah ya ce kula hal yastawi na ya wal ladina wanda ya'lamun da ya Da masu ilimi da jahilai za su zama ɗaya ina ma yatazakkaru ulul albab mai hankali yake gane wannan karatu to ɗauko masu zuwa masallacin masu zuwa sallar hajjuri suna hira suna bacci suna mafarki da fitsarin kwance ba sa zama daidai da waɗanda in an kabbata falla za su tsaya sai abin da ba za su zama ɗaya ba wata ta san za ta je masallaci ta kwanta ta dinga shirga bacci ki bacci kyakira a gida wadda ta hajjudi sun yi bacci ya ke fitsarin kwance to wanda ta yi fitsarin kwance a gudun sallar ta tahajjudi a gida kafin kwance za ta yi yotar sa'annan masu zuwa suna hira ana mai da ta tahajjudi gurin ciye-ciyen abinci daba-daba na zaurawa daba-daba na yan mata daba-daban na mata ɗaiɗai wanda ba su da kishiya duk wannan ba shi ne ta kawai mutane fitowa masallaci ba shi sa ke nan suna cewa bid'a ne su kuma suka ce ne magana su ma bid'a ce zuwa tahajjudin mata halal annabi ya ce la tamna'u ima allahi masajid allah kada ne ana mata zuwa masallaci da kuma ba ma ana mata zuwa amma wallahi ki sallaci a gida yaki wa buyutuhunna khairul lahunna ki salla dakin ki ya fa alheri na na aisha ta ce wallahi da annabi yana da rai da ya hana mata wasu abubuwan da yake a wurin sahabi ba daidai ba ya fara ma addini ya saba ma al'ada ya saba ma hankali ya sami al su wa tayyib ko da masu surutu a wurin ta'abbiri suna da yawa ko masu ciye-ciye suna da yawa ko da masu yin abin da bai kamata ba yana suna da yawa ba za su zama daidai da waɗanda suke abin da ya kamata ba da yawa yawan mutane in ana maganar lalacewa an fi ganin barayi yan wiwi mazalata la har da kai ustazu har da ke ustaziya akwai abin da in kika yi ba daidai bane ba addini bane ba musulunci bane ba mutunci ki bane da haka muna kira ga hukumomin masallatai jami'an tsaro mata an fi samun matsalar nan a cikin mata ku hada wannan farnan kuma da Allah yanzu a ɗibi ‘yan agaji da ‘yan nako a dinga ɗiban ƙosassu masu ƙauri wanda in suka yi magana za a bari amma yin kin na agaji kin zo kamar lawani ita kuma wani gujejiyar kasuwa ta yi ba daidai ba wallahi wani abu ba za ka iya ce mata ta bari ba kuma a dinga samun dattawa masu mutunci akwai inda in ana surutu a masallaci akwai wanda in ya miƙe kawai ya kalli masallacin kowa zai haka ne ko ba haka ba wani zai ce ai shiru ai shiru aikin alheri al'amuru bil ma'rufi na kowa ne kar a ga barna a batta wallahi yasawil khabithu was tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الله يقول يا مسو لا يستوي الخبيث والطيب mara kyau basa sa zama daidai da mai kyau walau a da baka kasatul khabisi ko da taron mara kyan ya burge ka fattakullah ku ji tsoron Allah ya kuli albabi ya kuma abota an kula la'allakum tuflihuna tabbas za ku rabauta Allah ka mu da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته